kai rayuwar nan jiya na ci duka shekaran jiya na ci duka wai me ake so da ni na zuma a gida an da ke ni halin lawa ni ba ina cikin matsala kuma yarinyar nan ga hira a ah, maza real ab maza ne ai ka ji daɗin yarinyar nan da kawai shawara an samu dai nasara nasara aka samu da ana neman rayuwa ta da adda eh, da adda ake neman rayuwa ta in ba ka ba Allah wacce da ake ban gane ta sarin itace ba dan ba itace ba kashe wannan yan daba ne ta kashe mutane ne ta ne sun sako ni a gaba kuma na rantsi da Allah kai ni akan yarinyan nan fa sai na ga eh, na ga na faɗi ba na motsi sannan sannan dan iya daina zuwa gurin yarinyan nan gaskiya ina da yadda kai daga kare aka zuwa ɗaya biyu ba nasara a wallahi to kun yara ba ni dama in gwada ne kawai ka gani karka damu za mu yi ne da ita don walle Allah ba ni sa wallahi karka damu za a ci nasara ya aka kike kira na kuma yanzu ka san ina san ka suna kike kai ina tsoron yayan nan nan naki ina tsoro saboda saboda yayan nan nan naki kina gani rannan rayuwa ta suka nema ko su ma yanzu ka ba abin da za su maka ba abin da za su mun kun san yanzu ina ah, alhamdulillah dama dan more ya ce mun ƙara takura harkar nan dole za a dace eh. faruwa dukkan su a gare ka bani wallah na rage baki Ha ha ha!